الحمد لله الذي رفع بالعلم عقدته وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالهجة ميزان الحق فلا يترك ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا الإلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم وكفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد يوم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص نيغ وطن السفر hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da shida wannan masallaci na tunawa da khalid bin wali sai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda muke karatun littafin shehun malami malam habibu mai suna tambihu ulul albab wanda wasu dalilai suka ci da mu zuwa ga a 'yan kwanakin nan wanda muka ce sha Allah za mu mai shi in Allah ya ci gaba da ara mana rayuwa kowace shekara daga ƙarshen watan zulhijja zuwa farkon watan almuharram da kuma farkon watan safar za mu dawo banda tattauna shi shi'a ta fuskar dalili babu abin da za mu dalili na farko yan shi'a suna amfani da siyasar duniya a yanzu da wannan siyasar ta duniya suke su duk wanda ba ɗan shi'a ba sama yadda shi ya zama ɗan shi'a wajen ƙoƙarin gamsar da duniya cewa babu wata ƙasa jarima yanzu a doron ƙasa da take iya tinkarar yahudawa sai su wanda ne kuma ta kararin wa miraran cewa mun zubar a yi sun san da shi an ci ya fara shi a bata taɓa taimaka ma addini ba kuma har duniya ta tashi ba za ta taimaka ma addini ba jiya na ba da misalin wani kirista kuma zan sake dawo da muryar a yanzu wajen cewa duk wanda ka ga ba musulmi ba ya zagi addinin musulunci to asali ɗan shi ke buɗe mai ƙofa ya zagi addini sai ne ƙalubale na ce idan falastinu ce ake rigima a kan shi ne asasin farko na ce tun da Allah ya aiko annabi yau muna da sama da shekara dubu hijira ba a taɓa samun ɗan shi'a ya iya ta haririn kudus hannun wanda ba musulmi ba inda ai bai ka fara shi'ancin cin ku na yi wannan kalubala na ce shi'a bata ta taɓa haifar ɗan da ya taɓa karɓar kudus hannun wanda ba musulmi ba in da gaske addini suke taimakawa ai ya kamata a samu waye na ce a tarihin duniya mutum biyu ne suka taba karɓar kudus hannun wanda ba musulmi ba daga abu ubaida amir bin jarra karkashin jagorancin sayyidina umar yana amirul mu'minina wannan ita ce marhala ta farko da aka taba karɓar kudus hannun wanda ba musulmi ba daga wannan taharirin da su sayyidina umar suka yi da abin ya zo ya ɓace sai da kuma Allah ya sake kawo salahuddin al-ayyubi wayannan mutanen guda biyu a tarihin duniya daga lokacin da Allah ya ko annabi zuwa yanzu da nake magana kan kuliran nan su kaɗai suka iya karɓar kudus hannun wanda ba musulmi ba idan akwai shekarar da aka taɓa yi shi'a ta taɓa ta haririn kudus hannun wanda ba musulmi ba don allah duniyar shi'a ta faɗa mana ɗan Kada shi ne ƙalubalen da ni musa yusuf asadu sunna nake wa duniyar shi'a kwatsinta in akwai a kawo tun da ko ba su taɓa yi a baya ba sama da shekara dubu wanda ke tsammanin a yanzu za su ko a gaba za su ya yaudari kansa bai san menene mashiyanci ba abu na biyu suna amfani da watan almuharram da sunan an kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan wato a tallata wa mutane a tsigar shi an da sunan tausayin an kashe limamin hussein daga nan kuma sai a baza maka zuwa ga shi'a wannan littattafan da na ajiye nan kaf jiya na faɗa na ce kan babu littafin sunna gaba ɗin duk littattafan in shi'a ne wannan usulin kafi ne waɗannan dukkan littattafan ne kuma na ce na kwaso waɗanda suke da alaƙa da kisan al'imamu Hussaini ne a yanzu jiya na faɗa na ce wannan kiristan zagin jema addinin musulunci ba don 'yan shi'a sun buɗe ƙofa ba billahi allazi la ilaha illa huwa maganganun da ya faɗa wallahi da Najeriya ba za ta zauna lafiya ba kama ya za a yi tunda sun a sun riga sun buɗe kofa sun nuna cewa ma yin haka addini ne a gurinsu ga wannan kiristan mutane ba su saurare Annabi Muhammadu ka kashe dole ne mun kiristoci mu ci gaba da tsine ma Abubakar bin Abu da Umar bin Khattab da Usman bin Affan domin wannan koyarwar da suke kallo su ne bayan dole ne su kiristoci su ci gaba da tsinewa abubakar da umar bayan da wa'annan mutanen suka kashe annabi muhammad a bakin wa kiristoci ka ji cewa zagin abubakar da umar ba matsala ba a bakin wa kiristoci suka ji cewa abubakar da umar su suka kashe manzan Allah a bakin yan shiya suka ji wannan shi ne bari mu sashi a ci gaba ku ji abin da zai cigaba da faɗa suka kashe dukkan iyalansa suka kona littattafan da ya yi koyarwa su kuma suka kafa irin wannan musuluncin da a yanzu yake hana mu zaman lafiya a duka fadin duniya da ƙasar mu baki da saboda haka kamar yadda ƙur'ani ya ƙi mu Abubakar la'anatullahi ta'ala alai da kuma Umar bin Khattab la'anatullahi ta'ala alai da kuma Usman bin Affan la'anatullahi ta'ala alai abin yadda yake lissafowa kamar yadda Qur'ani yake ne wa sai na Abubakar la'anatullahi ta'ala alai yake ne wa Umar la'anatullahi ta'ala alai yake ne wa Usman la'anatullahi ta'ala alai me yasa saboda ya ga in shi a na yi a matsayin addini shi ma sai goyi bayar kana musulmi haushin da kake ji na ahli sunna ko irin muna magana don Allah ka ajiye shi Allah ce wala yajrimannakum shan'an qaumi dan Allah ka duba a gani wannan abun tsakaninka da Allah musulunci suka taimaka wa ko ruguza musulunci suke eh? bari ku ci gaba da jin shi ku ji abin da ke fara da kuma ma'awiya bin abu sufyan la'anatullahi ta'ala alai da shi kanshi abu sufyan din la'anatullahi ta'ala alai da kalid bin wali la'anatullahi ta'ala alai da talha bin zubair la'anatullahi bayan ya haɗa da mu'awiya da abu sufyan wannan masallaci ne da aka sami sunan wannan sahabin don tunawa da shi Khalid bin Wali. Khalid bin Walid ba yana cikin waɗanda daga ran da ya musulunta manzon Allah ya sa mai suna Saifullah al-Maslul zararren takobin Allah ga makiya nan da annabi ya tura aka tafi yakin Mu'tah nan da aka kashe Jafar da yayin Sayyidina Ali aka kashe Abdullahi bin Rawaha aka kashe Zaid bin Harisa a wajen wannan yakin duka kwamandodin da annabi ya naɗa a ranar sun ƙare kuma annabi yana zaune a madina allah matsafafin sarki ya ɗauko hoton abin da ke faruwa yana ba shi labari da wani ya yi kaza wani ya yi kaza ayya tutan musulunci za ta faɗi yanzu wani ya ɗauka har aka zo da aka kashe wa'annan jika guda uku lokacin da tutan musulunci za ta faɗi sai khalid bin walid ki ɗauki tukar sai manzon Allah yake cewa yanzu kan akada ha saifin min layi. wani takobi daga cikin takobin Allah ya ɗauke ta daga nan jin wani da ya kalli adadin mutanen da ke cin su ya fahimci rigimar gaba da gaba ba za ta ba sai san dabarar da ya kukuto da rindunan musulmi ya dawo da ita gida don a sake shiri wannan shine dalilin da yasa ita ce runduna ta ƙarshe da annabi ya naɗa kafin ya bar duniya ƙarƙashin jagorancin Usama ɗan Zaidu cewa in za a tafi yaƙi ya jagorance ka. Khalid bin Wali ya rantsuwa da Allah cewa wallahi in wayi gari ina cikin rindina ta almuhajirun wal ansar za su kai wa makiya Allah farmaki yace wallahi na fi jin daɗinta. fiye da ango da ya aure ranar farko ya tare da matarsa ah. ya ce lokacin kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah babu ku guri ɗaya shigir ko ɗaya haka ah. a jikin Khalid bin da za ka aula inda babu saran makami a jikin kafin ya duniya Don Allah mutumin da ma wannan addini irin wannan aikin manya-manyan kafirai na duniya su fafawa a lokacin haka Khalid bin Walid yake ɗaukar takarda ya rubuta ya aika musu ya ce aslim taslim ya ce ka musulunta ka zauna lafiya wa illa in ko ka'i sai ce faƙa da ka bi ƙaumin zan zo maka da mutanen da ya hidduna falil mautu kama tu yadda kai kai shirin karayu su kuma haka saka shirya za su mutu akan addini to shi yasa ruk da aka yi na ridda da waye gudunmu da sadi bin walid ma tana yawa da ya zo zai mutu yana kan gado yake cewa ni Khalid yanzu duk wani bala'i da ɗan adam ke gani a duniya na mutuwa na gani amma Allah bai yi a can zan mutu ba sai gashi zan mutu akan gado kamar yadda raƙumi ke mutuwa akan turki yace Allah duk wani matsoraci in ji tsoron mutuwa yake ji Allah karka baki da shi barci. ya malamai suka ce me yasa Khalid bin Walid ya kutsa ma hakarin rika ya fita har ya koma ga Allah bai mutu a wajen yaki ba sai suka ce saboda daga wannan sunan da Annabi ya sa mai yace sayyidun min suwullahi ba zai yi ba ya mutu a gurin saboda in ya mutu a gurin yaƙi to wannan takobin na Allah an karya shi shi yasa duk hadarin da ya ketawa bai mutu ba a wajen yaki sai a gida ya mutu idan irin su Khalid da suka yi ma addinin musulunci wannan aikin yau su ne za ka bi ‘yan shi'a na tsine musu a matsayin addini to in gumurzu da waɗanda ba musulmi bai na sa ɗaga wa mutum kafa ya kamata a ce sun ɗaga wa sabon annabi kafa amma ba su ɗaga ba kafa ba bari ku ci gaba da jin shi ku abin da yake faɗa ta'ala alaihi da kuma Aisha matan Muhammadu la'anatullahi ta'ala alaiha ina suka haɗa kai suka yi mana wannan wulaƙan bari mu ji wannan bidiyon kun ga ya tashi sai ya hada da Aisha sai ce la'anatullahi ta'ala alaiha matar manzon Allah eh to kuma abu ɗaya ne fa ya ba shi haushi to adam ashaka suna fitowa fida kuma ina so ku fahimci wani abu ku kalli duniyar musulunci ta Najeriya da kyau ku gani yanzu su baban Cinoji da suka fito suna da awa su Adam Ashaka dan Allah suwaye suke ba su gudunmawa ta bayyane dan su ci gaba da da'awar suwaye a Najeriya a cikin waɗanda suke da alaƙa da ilimin comparison da waye da waye da waye kasan waɗanda suke rago ɓangarorin aƙidu in kiran mutane zuwa ga addini duk wanda za ka samu mafi yawanci a Najeriya yana da ilimin comparison ko dai ya zamanto musulmi kai tsaye wanda zai ce babu shi da kowace ƙungiya ko kuma ka samu a halittun nan amma da Allah din Najeriya wani malami kasan ya san comparison ɗan shi'a ne yana kiran mutane zuwa ga addini wanne ne kuma ka sani cikin ɗan ɗariƙu a wannan ilimin yi takassus yana kiran mutane zuwa ga musulunci wanne ne wanda suka je inda suna da awa suna buƙatar gudunmawa suna muƙabala da su da suka rafe da yi. wannan haushin sai yasa sai ya fito sai wa'annan magana illa wa in dai mun dena wa'azi da babu da a dauna lafiya ba kar Allah za a dauna lafiya ya ba wallahi duk duniya I'm sorry to you babu wajen kuma da za a yi namiji a nan Najeriya wanda ya isa ya hana Adamu aja kawai da bayan da kun ga ba saboda mun gano hanyar da ya fi mana sai wurin mutum ya gaske shi ne kawai wa'azi da bible ai na ga ba zakin nan mutane wallahi ga nan malam haruna kai bari ga abu gode magana wa'azin da na ga nayi a masallacin mu na kaje ina tafiya gida kwana na biyu malam haruna yazo duka kika ina ga ban mu dawo ba ina da shekarun yin sau na da ina da kwana na daya a biya mu da muka da ya kuma da kuma daga raka za mu gode ina da ne da yanka kusan wata daya a wata daya nan billahi na billahi na ina ba zan yi fara da mutane da kuma da ba na zo a social media akwai wani da muka je wanda gaba ne suka musulun da muka ba za a wuce a cikin church mutane fiye da ɗari suka musulun da duk har ma muka je musu malami yanzu a cikin church gaba ɗaya gaba ɗaya suka musulun da an ya zama fulani yan ƙauye an yaudare su muka je muka yi kasa kasa da bible muka ce ƙarya ce wa yesu Yesu ba allah ba ne duk ƙaryar da kiristoci suka gina suka ƙarshe kuɗi a cikin gaba da haruna daga tafi Wato ba Allah ba ne, mutum karyar da kiristoci suka gina suka tsaye kuɗi a cikin gaba da haruna daga safiya zuwa yamma na rantsa da Allah gaba da kula da zuwa cikin musulunci na ga rayu ne kada ku kuna kula ni abun kunya jikokin Usman da wajen kawai yanzu ko da kuna bai da wannan ta kariya suke muku ko ba Allah ne? bane kana ga wannan magana ne wa kiristoci ku ya Allah ya rabe ku da mu ya rabe ku da ku kar a haka za ku Ah, masha da suka ce abin da ya kamata su kiristofin su kalubalanta su Adam a shafa ta fuskar ilimi. Matsala ce ta aƙida. Su sun ce annabi Isa Allah ne, ɗan Allah ne, su kuma sun ce ba haka ba ne. Ba sai a haɗa ba su da suka ce babu su tabbatar su kuma su kushe. mutum da suka ga suna shiga ƙauyuka suna musulunta daga nan munafuncin munafukai ya fito dan wasu ta bayyana daga nan abubuwan da suka biyo baya suka ci gaba da biyo baya to da wannan abin ya faru tare da cewa kowa ya san musamman mu da muke shiga ƙauyuka wani lokaci tun kana yawo na da'awa za ka ga abin shi ce da al'umman mu abin da ya kamata su kula da shi ba sai ya kamata su kula da shi ba kuma haggowa hadibi duk wanda yake da gudunmawar da zai ba bayan Allah nan su ci gaba da yin da'awan nan ya ba su kuma ya haɗa musu da addu'a in musulmin kirki ne kai wajibin ka ne suka tashi suka ɗauki maka ka duba shi wannan bawan Allah fa na harkar fim yake da rawa da waka amma ya bari amma a ciki waɗansu da rigar malanta ma cewa suka yi bai dawo yana musuluncin da wasu gara ma ya ci gaba da rana da waka shi kawai haka suka ce wai neman fitina suke wai ba sa son zaman lafiya kuma in sun zo cocin nan ba shiga suke da ƙarfi ma masu coci ne za su gayyace su ce ku zo mu tattauna a ilmanci in kun gansar da mu za mu yadda da abin da kuka zo da shi kuma yanzu bisa ga amana ko ni nan na ce kirista ya zo mu tattauna a masallaci ya shigo ba haƙƙi na ba ne kun ga yadda ya shigo lafiya ya fita lafiya to shi wannan da ta kule shi daga nan da ta kule shi daga nan sai ah, masha Allah saboda haka mun tsaya dole mu tsina wannan mutanen kaga daga nan sai ya ce saboda haka mu kirista maimakon ya ba da amsa kan waccan matsalar ya ce a'a cikin da kuka ce ba ɗan da ya isa akwai 'ya'ya ku zaɓi platform ɗin da kuke so a zo a tattauna mu mu tabbatar da cewa annabi isa allah ne ɗan allah ne maryam allah ce ko kuma ku tabbatar ba haka ba ne sannan a bible ɗin sai kawai ya fito sai ina-ina ya gage-gage ba wanda Qur'ani ya ne Allah ya ne Annabi Muhammad ya ne wato Abubakar bin Abu Quhafa sunan nan Allah ta'ala Umar bin Khattab ya fara Abubakar bin Abi Quhafa sunan nan Allah ta'ala eh kai kana ganin ba dan in shi'a sun buɗe ma wannan matsalar kofa ba ta ina kirista zai iya fitowa ya kalli sai na umar ya Allah ya kine mai albarka kuna wa? ta ina ne kirista zai iya fitowa ya kalli sai na abubakar ya ce Allah ya kinye ne albarka eh to bari bari ku ci gaba da jin shi kuda abin da yake faɗa inan nan Allah ta'ala da kuma Usman bin Affan inan nan Allah ta'ala da Muawiya da Khalid bin Walid da da Al-Hadid da duk waɗannan mutanen su ne su kawo wannan koyarwa suka zo suka kashe muhammadu sannan suka canza koyarwar nasa bayan kashe iyalansa har da aka sai shi'a suna da haƙi da cewa dama annaba kashe shi aka kuma na karanto a littafi a nan a cikin alburhan fi tafsirin qur'an na hashimul baharani haka suka faɗa yanzu kaga maganar da yan shi'a suka faɗa yau dan Allah a ce matar annabi Muhammad Aisha da Hafsa da ɗaliban shi biyu wanda yanzu ga shiga su suna kabari a ce kuma su suka yi mu'amara aka zo aka kashe annabi wace riba annabi ya ce wajen karantarwa eh? shekara 23 da yana karantarwa wace riba ya ce bari ku ci gaba da jin shi kuɗi Aisha matan su na nasu ta Allah ta'ala Allah ya tsine miki albarka a Aisha munafikar Allah ta'ala Allah ya tsine miki albarka Allah wajen wa suka ji cewa tsinuwa da matar annabi ba matsala addini ne ma in kai lada Allah zai baka wajen wa Allah taimakawa addini ko ruguje addini wannan fa ita ce aqidar da mutanen irin ke kai wacce ko kuke ganin cewa wai addini za su taimakawa za maka ce har abada ba za su taba taimakawa addini ba sai dai su ruguje addini har ku ji shi zuwa ƙarshe Allah ya kiyaye eh wa aisha Annabi Muhammad bai laifi kuma ya kashe shi suka yi suka canza koyarwarsa suka kawo da yake wai shi ne yake cewa wai umartu an ɗaukakulun nasu hatta ya shahadu Allah ilaha illallah. To halayyarsa da aka faɗa na baya duka kariya ne kuma abin da ya faɗa a kansa wa inna kala ala kullum azim kariya ne kuma kuma arsalna ka illa rahmatan lil alamin kariya ne kuma وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أيام السنة أما الله يسمى وإن مثلا مفكرا من السلام da wannan tsinan nan Allah ne ne Buhari Muslim Tirmidhi Ibn Majah Abu Dawud da Bukhari Allah tsinan waɗannan mutanen albarka su da mutanen da su koyarwa wato ko jama duniya za ta kasa zaman lafiya a cikin da uwarka da ubanka da uwata da ubana da dukkan dangin wai koyarwa ne wannan na annabin kirki wai shine wai ko ba za a zauna lafiya Allah ya tsine Abubakar da Umar da Usman Allah ya tsine a a a Muawiya da abubakar Sufyan ka a Khalid bin Walid ka tsine ma irin su Talha bin Zubair dinannan Allah ta'ala wanda suka rikitar da koyon annabi Muhammad daga mu sai sai ne da za ku indiza mu ka dinga ɗaukar haƙƙin wanda ba su da haƙƙi ba amma waɗanda suka jawo aka hana mana faɗa zaman lafiya Allah ya tsine masu albarka to kaji natija to yanzu yadda na faɗa tsarin suka muryan malamai guda biyu akwai malam yakubu ya haya katsina malam yakubu ya haya katsina ya daɗe da yin ishara cikin maganganun da cewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cikin waɗanda suka kashe annabi amma shi ya kasa fitowa ya faɗa ƙarara amma sai aka samu wani ɗan shi a sai ya fito sai ya bayyana ƙarara bari ku ji nan gurin magana da ka san da suka lallaga maganin guba suka ba manzan Allah ya sha ran da hadarin yaro ka san manzan Allah ya ce farko ka ji ka san waɗanda suka lallaga guba magani suka ba annabi ranar lahadi ranar litinin ya mutu ku fahimci haɗarin ci. wanda yake kallon na na aisha da hafsa da abubakar da umar su suka haɗu suka kashe annabi kai wani irin kallo yake maka bari ku ci ga abin da yake yana kwanci yake ana ba da magani kwanci ne kar kura mana wannan magani kar ku ce da yake da dalilin ka kura mana ba san su a jikin suna nan barkatai ana ana aji a da kuɗi a jikin suna nan barkatai ka san sunayen ka san wanda suka dama ko ba a annabi ya kai ka san su kuma da hadisan da hadisan suka ke bauta Allah ana neman mu yarda Allah zai ya ba mu wasu wani kamar sun yi kyakkyawar za su gurgur da ruwa da ke kawo ya kare mu suna da kafin kariyar da ba kaga lokacin da shi ya kasa fitowa ya faɗa a nan to shi kuma wannan ɗan shi an sai fito ya faɗa a nan ƙarara a nan yana kinaya ne ka ban yi mamaki ba dama da na ji wancan kiristan ya faɗa sau da dama wannan ita ce aƙidar shi'a kinuwa ga sahabbai abu ne a fili ai itikadin cewa da abubakar da umar da usman ko da abubakar da umar da aisha da hafsa su kashe annabi bari ku ji wannan ɗan shi'ar abin da yake faɗa da bakin shi bari ku ji abin da yake cewa sun tattauna za su kashe annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan nayi sa na faɗi wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashiful asara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi kafin da ya haura mu shekara uku baya kun ji Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su kashe manzon Allah Allah in ya tabbata an yi haka me matsayin Nana Aisha a musulunci me matsayin Hafsa a musulunci me matsayin Abubakar da Umar a musulunci a'a ka kaddara hakan ne da gaske ya faru in ya faru hakan ya faru yanzu automatic ne matsayin yanzu abubakar a musulunci kaga ba su da muhalli a addini dole ka yadda cewa waɗannan arna ne fa to yanzu tun da kun ji daga bakin yan shi'a sun ci kashe annaba a kai, kuma ga wanda suka yi kisa amma ya aka ranar kisan Hussein ta fi kima a gurin yan shi'a sama da ranar kisan annabi. Kuna ganewa? Ko kun taba ganin wata rana da yan shi'a suka ware sun isa bakaken kaya suka ba ta muhimmanci duk duniya ta sani da wannan ranar mun ware ta ne don a san cewa muna bakin ciki ne saboda kashe annabi da aka yi. In an tambaya ba sai sai ai Abubakar da Umar ne da Aisha da sa. kun taɓa ganin wannan rana me yasa ranar kisan al'imam Hussein ta fi kima a gurinku tunda kuna da itikadin kashe annaba aka yi sama da ranar da kuka ce kashe annaba aka yi me yasa kaga wannan ya kamata su ba mutane ansa an fahimta ai to wannan shine abin da yake faruwa to yanzu yadda ka ga wannan matsalar yanzu muna tattauna ta mutanen da suke da tuhuma akan Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa cewa sun kashe Annabi da Allah waye ba za su iya tuhuma akan kisan wani ba su tuhumci Muawiya yana da alaka da kisan al Hassan min ba da aula su tuhumci Yazid yana da alaka da kisan al-Imam Hussein min ba da aula don wanda zai tuhumci abubakar da kisan annabi da umar da kisan annabi kowa ma yana iya tuhuma kuma kowa ma zai iya waƙarya shi ne muka ɗauko a ilmance mai ya faru a waɗanda suka bi mu ajiya a karatun da suka yi muka yi mun faɗi a zama na goma sha ɗaya da muka yi a masallacin ko biyu kuma ina faɗa ta kararin wa miranin tun daga halka ta farko wannan ita ce halka ta goma sha uku mai ka sani ma za ta arifu an aƙidatin shi'a mai ka sani dangane da aƙidun yan shi'a muka ɗauko abubuwan da suka faru bayan mannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ta sai na umar kashe shi akai Usman kashe shi aka sai na Ali kashe shi aka kuma muna tsara faɗa wa duniya ta ji da kyau idan har al-Imam Hussein ya cancanci a tausaya masa saboda irin kisan da aka mai Kusa yadda na Usman ya fi cancanta a tausaya mai kisan da aka mai sama da kisan da aka yi ma Imam Hussein al'imam, sai da na Usman yana shugaban musulmi na duk duniya bai je ko ina ba har gida aka zo aka tsare shi sati biyu aka hana shi aka hana shi zuwa masallaci yana azumi yana karatun ƙur'ani a gaban iyalin shi aka zo aka kwantar da shi aka mai yankara wannan shi ne nau'in kisan da aka yi ma'al'imam ko sai da na usman a daidai lokacin da sai na ne fita ya kuma duka manyan yadda amma su 'yan shi'a murna suke yi da mutuwar sai da na usman sai da na umar kuma na faɗa na ce suna da idin zahara ne idin zahara ran da aka zo aka sai na Umar a masallaci akwai rana da in shi'a suka ware a duniya ta farin ciki ranar da aka kashe sai na Umar a masallaci sunan ta Idu Zahara cewa wanda ya kashe sai na Umar yayi wani irin gagarumin aikin da ba a taɓa a duniya ba wanda ka kabarin sa yanzu yana Iran abu ra'atul madusi Allah ya tsine mai albarka suna ce masa baba shuja'uddin ana zuwa kabarin mutumin nan ana neman tabarruki da shi saboda ya shi na Umar a masallaci ɗakin Allah a kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina aka yi wannan to wanzu da muka kawo tarihin abin da ya faru da irin yadda 'yan shi'ar iraki suka mu'amalanci da na alibiyar da suka bashi matsala yadda suka mu'amalanci sirina Hassan da yadda suka ba shi matsala daga ƙarshe ya fahimci mutanen nan ba daga gaske suke yi ba abin da zai fa zama mai alheri bari ya haƙura su yi sulhu da sirina mu'awiya ya zauna lafiya yana daga cikin wato laifin da ɗan shi'a sai da na Hassan yi musu abu ne kuka ce Allah ne naɗa kuma yana cikin rukunnan imani yana cikin shika-shikan musulunci sai ya sauka sai da namu awuya kuma yanzu mu kaddara ba shugabanci ba da Allah yanzu idan ni limami ne a masallacin nan aka zo ana rigima a kan sai na ni ne na fi in zama liman saboda maslaha a zauna lafiya sai ni na sauka daga limancin wane ya ci gaba ni a matsayina na shugaba ina zuwa in bi shi sallah dala idan ina da mabiya na kirki ya kamata su min tawaye ne su ce ko da ni na haƙura su wallahi ba za su haƙura ba ko abin da ni na haƙura da shi su ma ya kamata shi ne yanzu al'imamu hassan sai sauka daga shugabanci ya haƙura sai ba yi namu aura ɗa'a ga sai da na hassan shi ne a yi masa biyayya ko a yi tawaye a ce ba a yi ta ba da sai ahadu suna suka yadda shi shi'a suka ce ba su yadda ba daga nan sai suka fara kullo abin da za su kullo wayannan mun faɗa muku a tentin inda aka yi na kashe shi wajen su kaska da wuka a cinya kuma daga littattafan yan shi'a muka karanto ababen da suka faru da akwai shubha guda ɗaya da ta rage wacce zan ba ni amsa a kanta sannan in tsallaka in tafi gaba mun faɗa mun ce daga nan ababen da suka faru bayan da wato lokaci ya yi sai na mu'awuya ya rasu ko kafin ya rasu aka yi wa yazidi mu baya a matsayin shugaba daga nan shi da kuma abdullahi bin zubai suka bar madina suka taho makka daga nan yan shi'ar iraki sai suka samu labarin cewa imamu husaini bai yi mai zidi mubaya'a ba sai suka fara aiko masa da wasiƙo shubhar da nake so in yi in yi magana akan ta yanzu Shi ne. akwai wani abu da ya yaɗu ta fuskar tarihi amma ba gaskiya ba ne akwai abu guda biyu abu na farko na rantsi da tsarkin kaɗaitar zatin Allah cikin abin da ya yaɗu a tarihi cewa wai lokacin da sai na mu'awa yana jagoranci wai ana zagin sai da na al'adun mumbari billahi la illa babu wanda ya isa ya tabbatar da wannan ta hanyar isnadi ingantacce ni ina faɗan wannan magana duk matsalolin na karanta su amma an samu jarrabawa da har waɗanda ake ganin manyan malamai ne da ba su tsaya sun yi ta daƙiƙi a kan matsalar ba sai ka ji sun zo suna faɗa ya wannan hadisa ta faru to cikin ababen da Yan shi'a suka yada na ƙarya akwai maganan cewa da sayyidina mu'awiya shi ya sa aka kashe na hasan a hanyar sa masa guba a daidai lokacin da su ne ma abin tuhuma na farko don daga lokacin da ya sulhu da da sayyidina mu'awiya tun a lokacin suka fara attentin din kashe shi kuma ya faɗa da bakin cewa ara wallahi mu'awiya ta khairal haƙulai, ya ce wala na ga ya fi mun alheri akan nan mutanen yace saboda sun yi min kada, sun yi min ya ce, kai da na ce zan yi rigima da mu'awuya mutanen nan da suka ce su yin shi ata ne da za su kauce ni su miƙa shi zuwa gare shi lami lafiya lau to abu na farko ibn al-arabi al-maliki a littafin sa al-awasim min al-qawasim a shafi na 200 da 20 da shafi na 221 yace fa in kila in ka ce dasta ai mu'awiya ta alal hasan man sammahu cewa mu'awiya ya sa an sa wa kirna hasan guba sai sai ta waye sa guba kulna sai mu ce hada muhalin fi wajhain wannan abu ne da yake da fuska biyu yace abu na farko annahu ma kana li yastaqi min al hasan hasan wa qad sallama al ai a lokacin sai na mu'awiya bai jin tsoron wani abu akan hasan saboda ba wanda ya tilasta sai na hasan daga kan da shugabanci bisa ga ganin damarsa ya sauka abu na biyu ya ce annahu mu gayyabu. maganan cewa an sa mai guba abu ne da yake na gaibun da la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya sani in ba Allah ba fa kaifa tahmilunahu bighayri bayyinatin ala ahadin min khalqihi ala matsala da take da alaka da kisan wani kai matsala ce da in za a tabbatar da ita tana buƙatar bayyana sai yake cewa fi zamanin mutaba'idin a zamanin da yake yana da nisan da lamna tuk bihi bi na filin. a zamanin da an shiga fitinar da duk wanda ya ruwai ya ce ya faɗa ba ana buƙatar sai an tabbata kafin a karba baina aidi qaumin zawi ahwa'i tsakanin mutanen da suke da son zuciya mafi fi hali fitnatin wa asabiya da fitina ta addini ga rijimar kabilanci yansibu kullu wahidin ila sahibihi ma la yanbaghi a lokacin da in ana rikici dama ɗabi'a ne kowa yana iya jingina ma kowa abinda bai dace ba sai ya ce fala yuqbalu minha illa safi ba za a karba ba sai abin da yake tabbatacce wala yusma'u minha illa min adli sabi ba za a karba ba sai daga wanda yake adali adali wanda yake tabbatacce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Minhaj Sunna a mujalladi na hudu shafi na 469 yace wa amma qawluhu maganar da suke faɗa cewa inna Muawiya Samman Hasan فهذا مما ذكره بعض الناس ينا تكون أبن دو سمت عن سكا أمجا سيتي ولم يثبت ذلك ببينة شرعية ولم بيثبت بتفسر حجة شرعا شيء أو إقرار مؤتبر كو إقرار مؤتبر ولا نت ولا نقل يجزم به كو نقلتوا تعنير إسناد إجلتشي لذا ينكشى ونن أبن يافارو وهذا مما لا يمكن العلم به falƙauli fihi ƙaulun bila ilmi wannan abu ne da ba zai yi ba a ce magana ce ta ilimi magana ma akan wannan magana ce wacce ba ilimi a kanta al zahabi a cikin littafin ya faɗa yake cewa a cikin wannan tariku tariku nashi yake ko kuma ahadu muawiya yake qultu hadha shay'un la yasihu faman alladhi a alayhi maganar ta sai na ma'awai ya sa an kashe sai na hasan ta mai guba ce magana ce da wato bai tabbata ba ta hanyar ingantaccen hanya waye yake nan sanda abin ya faru ballantana ya ba da shaidar da za a karɓa ibnu kasir a cikin bidaya wannan haya a mujalladi na takwas shafi ɗari shafi arba'in da uku yace wa rawa ba'aduhum wasu sun ruwaito anna yazid bin muawiya ويزيد بن معاويه muawiya ba جعده ila ja'adat يا al وجن ya aika wajen matar al-imam ana ce ya wato ja'adat bint al-ash'ar an summi al-hasan cewa ki sama guba wa ana idan al hasan ya mutu ni kuma sai in aure wai dan dan muawiya yazidu yana al hasan yana zaune tare da matar shi yazid ya aika ya ce ki sawa hasan guba ki kashe shi in kika kashe shi ni kuma sun aure fa alat sai matar ta haka falamma mata hasan lokacin da hasan ya mutu ba a sa ilai sai ta aika fa qala sai ta ce inna wallahi lam nardaki lil hasan sai sai mata to ba mu aminci da ki akan hasan ba afa ki da anfusina ka ba za mu yi da ki akan mu ma'ana yadda ne amfani da ke kika kashewa da to ai ma gobe ana iya amfani da ki a kashe ni wa indi anna hadha laysa bi sahih ibn kasir da ya kace wannan a guri na bai tabbata ba wa adam sihhatihi an abihi muawiya bi tariq al idan wannan bai tabbata ga yazid ba shi ya fatantanta a ce ga babansa ma haka ba zai yi ma Ibnu khaldun a cikin mukaddimar sa a juz'i na uku shafi na ashirin da takwas ya ce wa ma yunqalu min anna muawiya dasa ila zawjati hasan abin da ake ruwaitowa cewa wai sai da na hasan Mu'awai ya sa an sa guba an kashe shi ya ce man san mahu Wa ya sa guba sai ce fa min abatilin rafida yana daga cikin ƙarerayen in shi'a wa sha lillahi min zalika muhammad rashid rida a tafsirin shi yace lam yasbut bi dalilin sahihin anna mu'awiyah kana lahu adna dakal fi wafatil hasan babu wani abu da zaka iya kawo ingantacce da zaka ce yana mu'awiyah yana da gudunmawa ko kankanwa ce gurin mutuwan al-imam ya ce, wa inna ma hiya da'awa la taqumu alaiha hujjatu da'awa ce da kowa na iya yin ta babu dalili to sai ta fuskar malamai da suka ba da amsoshi cewa dan ka gane magana banza ce ƙarya ce ta wannan malamin anan kasan Sheikh Sharif Sali cikin maganganun da na ji ya taɓa yi a baya wannan matsalar ya taɓa ta kuma na yi mamaki a matsayinsa na malamin hadisi da ci ya ilimin hadisi yanzu ni ina kalubalanta duk duniya ne ba wai ka ce an ruwaito ba eh ana iya ruwaitowa amma duk ruwayar da za ka ce an ruwaito ɗauko ta mu sa ta a mizanin malaman hadisi mu ɗauki mazajen mu jinjina su na rantsi da Allah babu ruwayar da za a kawo wacce take da alaƙa da matsalar nan idan muka sa ta a mizani na malaman hadisi wajen in waɗanda suka ba da labari masu gaskiya ne ba su da matsala a karɓa in ko akwai matsala a watsar da ita ina ƙalubalantar duk duniya akan wannan matsalar duk inda aka su ta wasu na ma'awa yana da hannu gurin isa, imamu hasan ya sa an sa mai guba a ɗauko ruwayoyin kaf a ɗauko isinadin a zo a baje su magani wallahi babu isinadin da zai sha babu mun kuma mun riga mun san al-isnad min ad-din walaula al da qala man sha'a ma islam to yanzu na farko ta fuskokin da malamai suka ce dan ka gane wannan magana banza ce ƙarya ce na farko shekarun yazidu a wannan lokacin da kuma rasuwan al Hassan saboda an haifi yazidu hijira da shekara shida, a daidai lokacin da shi kuma al Hassan. ya rasu hijira na da shekara ko arba'in da tara ko hamsin ko hamsin da ɗaya idan ka lura a lokacin ko da al'imamu hassan ya bar duniya a baki ɗaya ya ziri shekarunsa ashirin da hudu a duniya ana ganewa abu na farko ke da abu na biyu shine bambancin tazarar shekaru tsakanin ita kanta matar da ake magana ita ce wato wannan ja'ada da kuma shekarun yazidu in ka haɗa ta da shekarunsa da shi ƙaramin yaro ne a kanta abu na uku idan girma take nema matan nan Allah idan aka haɗa yazidu dawa da al'imamu Hassan Hassan sahabi ne na annabi Muhammad darajar da al'imamu Hassan yake da ita ba a haɗa ta da darajar yazidu dan yazidu ba sahabi ba ne al'imamu Hassan ko baban shi mu'awiya sai da na Hassan ya fi shi yanzu idan ta kashe sai da na Hassan, ta zo ta aure yazidu dan allah gaba ta ci ko baya ta ci ta gaba ya ta ci uku kenan abu na hudu in idamul hajjati ilal al maganin cewa an yi amfani ba ta da buƙatar dukiya da zai sa haka don ita ma matar asali ɗan babban gida shi abu na hudu yadda suka ce wai dan ya aure ta ne suka ce laukanin wa'adu bi zuwa da inda a ce an yi maganin alƙawarin aure ba ai da bayan ta yi ɗin da sai a cika alƙawarin a zo a sauran abu na shida shi shine adamu da isnadin sahihin yasbutu bihi hadha al babu isnadi ingantacce da zai tabbatar da wannan tuhumar da ake abu na bakwai shine intifa'ud dawafi siyasi li muawiya radiyallahu anhu babu wata matsala ta siyasa ta mulki da zai sa sayyidina muawiya yi masa sayyidina hasan haka saboda ne ba rikici suke da shi a lokacin ba sayyidina hasan da zaɓin sa isa daga kan mulki ya ba sayyidina muawiya to kaga tunda ba wannan matsalar ballantana a ci yana ganin al'imamu hassan a matsayin barazana gare shi sannan kuma ba fa gari ɗaya suke rayuwa ba shi mu'awar yana sham shi kuma hassan yana kuba ba sannan abu na takwas shi ne. da a ce wannan jarima ta uku da gaske ina rantse maka da Allah a wannan lokacin akwai masu tsoron Allah da sai sun ruwai ta da isnadi ingantacce wallahi ba za ka kare su ba sai an ruwaito ta da isnadi in kashi abu na takwas ko na tara ikhtilafin ruwa ya tafi tafasilin qissa ita kanta qissan wajen ruwaito ta da adadin kuɗi kaza da aka ce an bayar da abu kaza da aka yi alƙawari da abu kaza kan in ta haɗa kistoshin suna cin karo ba za su haɗu ba abu na goma shine ba a san sai na mu'awiya ba da shiga irin wannan hanyar balma hasari sai nam auya a kurka gudanar da shugabanci mutum ne da aka san shi da iya gudanar da harkar shugabanci bai buƙatar siya ba irin wannan hanyar ai ba sai da na ba usman bane na ɗashi gwamna sai da na umar ne na ɗashi gwamna kuma nan mun karanto muku mun ce ga sai da na ali yana faɗa yana ce wallahi mutanen da ke tare da ni da za a canji ni in ɗauki mutum goma in ba mu awaye ya bani mutum ce da zan yarda saboda ganin yadda mu'awa yake gudanar da su suke mai biyayya da ganin yadda waɗanda suke tare da sai na ali suke ba shi matsala abu na goma sha ɗaya inkarin muhakkiki ne min al duk malaman tarihi da malaman masu ita haƙiƙi a ilimi sun yi inkari wannan matsalar na sha biyu shine al-aslu fi dima'i wal ittihamat al-azima at-tasabbut asali mutum yayi da awa ko tuhuma babba ta wane ne ya kashe wani abu ne da yake da girman da bai kamata kai da a wata wane ne ya kashe wane ba hujja a karɓa ba inda annabi ya ce inda duk abin da mutane suka yi da'awa ta da kana tashi kana zuwa gida sai ga wani ya kantar ya kofar gidan sai ce matarka matar shi ya ce gidan da kake zaune ma shi in kana da mota a kofar gidan ka baka ya ce billahi lazi mota shi amma sai annabi yace nan bayyinata alal muddi amma wanda yayi da'awar abu akwai buƙatar ya kawo ya kawo hujja tabbatacciya sannan abu na goma sha uku shine adamu Jaji, alil baiti ta hadihi dawa ba a taɓa samu ta hanya ingantacciya ba wani daga cikin wanda yake da alaka da mutanen gidan annabi yana kafa hujja da wannan akan cewa sai da namu awashi ya kashe hasan na goma sha hudu sukutu kibarin sahaba allazi na adada kula hadisa ko da matsalar ta faru akwai raguwar sahabban aliyu mu kuma a sanin da muka yi wasu haɓɓai da tarbiyyar da annabi ya musu wallahi ba sa jin tsoron kowa sai Allah da wannan hadisar ta faru wallahi akwai sahabban da ba za su koyi wa duniya ba sai sun faɗi me ya faru sannan abu na goma sha biyar ta akhuru zuhuri riwaya fi ba'adul masajid waɗannan riwayoyin nau'in nan tuhuma ba su bayyana ba sai daga baya a wasu littattafai sannan wannan tuhumar ta zo cewa ne yi kara abu na goma sha shida da ƙa'ida ilmiya ƙa'ida ta ilimi da malamai suka ajiye shi ne al-isbatu ya hata ila dalili tabbatar da abu yana buƙatar dalili na sha bakwai shine alfarqu bayna al-ihtimal da wasu akwai bambancin abu zai iya yi wa kaza da kuma tabbatuwa daina ganin malamin hadisi ya ce ya kawo ko malamin tarihi ba muna da siga ta rashin lafiya ba ana cewa wa hukiya wa ruya wa ƙila ai ɗalibin hadisi yana jin an ce wa hukiya wa ruya a ya san siga ce dama ta rashin lafiya kai da kake karatu mai faɗa maka yana faɗa maka fa wannan amin fa ka ga na kawo ba fa dole bane ya zama tabbatacce ba sannan abu na sha takwas ne alfaslu bainal hukmi ala riwaya wal hukmu ala al bambanci tsakanin hukunci akan riwaya da kuma hukunci akan ilmin mutane na sha tara shine laukana kana muawiya radiyallahu anhu yuridu takhallus min al-imam hasan radiyallahu anhu da sayyidina muawiya yana sai ma sayyidina hasan wani abu ne to ai la fa'ala abu da as-sulh aw aqibahu mubashara da kafin ayi sulhu zai yi wannan ba ana gama sulhu zai shirya yadda za a kashe sirrin Hassan. abu na ashirin istisharul imamin Hassan bil wafa'i bil ahad wato yadda ta shahara alƙawarin da imam Hassan yi da aka zo sulhu ya cika sannan saɓanin malaman tarihi akan menene sababin da ya ga imam hasan ya rasu na ashirin da biyu laisa kullu ma fi kutubi tarihi sabitan ba da abin da ke cikin littattafan tarihi bane yake tabbatacce ɗalibin da ke karatun ilimin hadisi da fuskar isnadi ya san akwai wahala ballantana tarihi ana ganewa yanzu idan na zo nan wajen na baku labari sai na ce muku abin nan ya faru a guri kada sannan ta hannun wani abin ya faru yanzu da na faɗa maka na ce a guri kada ya faru ta hannun wani ya faru Allah idan ka tashi daga nan in za ka je kai bincike ka san ina za ka tafi kai ka bincika ko baka sani ba ka san wannan ta fuskar isnadi a wajen malaman hadisi kenan amma idan na ce muku abu kada ko da na faɗi unguwa sai na ce ya faru to da wa ya faru a wajen wa ya faru sai na bar abin haka kawai hala in ka tashi in za ka fara bincike ta ina za ka fara eh ballanta na uwa uba kawai in ce maka abu kaza ya faru sai ka ce abin ya faru sai ce maka a gari ne ko idan ka tashi daga nan dan Allah ina za fara to malaman tarihi haka suke yi sai su kawo abu ba za su faɗa maka hanyar da suka samu abin maballanta na sai in ka tashi ka ba hanyar ka gane abin ya tabbata ko bai tabbata ba kuna ganewa sannan abu na ashirin da ainihin wato a abu na gaba shine na ashirin da uku shine manhaj ahlul hadisi fil akhbar tarifiyya tsarin malaman hadisi wajen karban labaran da suke da alaka da tarihi sannan at-tafriqu bayna thubuti tasmim wa ta'yin al-fa'il ka bambanta ana iya samu ya zamanto a guba din amma cewa wani ne yana buƙatar dalili tun da lokacin yana da matsala da ƴan shi'a da ya sulhu da sai na a mu'awiya tunda sun yi attempting din kashe shi su ma za su iya zama ana tuhuma su kuma za su iya zama ba kaga za su iya zama sannan abu na gaba bayan wannan istishharu muawiya bil hilmi wa tarku istidari fil hukuma ya wannan ya rayuwar inna muawiya ya shahara wajen gudanar da mulki da hakuri da juriya da rashin yin gaggawa wajen in mutum yi abu ya mai hukuma sannan abu na ashirin da shida da ke ciki adamu wujud ikirafi aw shahadatin wa ba a samu wani wanda a zamanin da aka rayu da shi ba yazo ya ba da shaida yace eh wannan abin ya faru ba sannan na 27 alqaida tarikiyya fil akhbar al-mufira alqaida a labaran da za a bayar waɗanda za su ɗaga hankalin mutane yanzu mutum kamar irin Al-Imam hassan wani yazo ya ce maka ya kashe shi a yadda mutane suke son manzon Allah labarin yana daga hankali ko bai dagawa don irin wannan ya faru a daidai lokacin da inna alwaqi al-kubra allati tata'allaqu bis-siyasa wal hukm kathiran ma tadkhuluhu ziyadat wal mubalaghat akwai lamarin siyasa akwai aqida ta yadda ana iya samun ƙari da rage sakar da kuma wuce gona da iri gurin ƙari in da tuhumce-tuhumce wadanda suka zo daga baya da wannan ne malamai suka sanya cewa daga sanda aka shiga fitina irin wannan aka ce ba wanda zai zo ya ce kawai abu kaza a karba sai ya tabbata ai dalilin samar da ilimin ta ce magana kenan ai daga sanda aka shiga fitina amma su sahabbai ina ruwansu lokacin da annabi yake da rai sahabi ya faɗa ma sahabi magana ya ce ba sai ya ji ya bincika kuma da gaske annabi ya faɗa ko bai faɗa ma ba sa yin wannan sai daga baya ne da aka shiga fitina sannan Al-Asli aslu asali shine husnul zanna bis sahaba mu ahli sunna sahabban annabi kyautata zato gare su hatta ya kuma dalilu sai idan dalili ya faru da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain min kaga fasiki in yazo da labari sai Allah ya ce ko a bincika saboda an tusibu qauman bi jahala dan Allah waɗanda suka zo da labaran nan cewa ne ya kashe wani su yanzu mai matsayin su ta hanyar bada labari wasu ba a ma san su ba ba wanda aka sani in fasiki ne Allah ya ce kar a dauka sai an bincika to ya kuma wanda in ya kawo labari ba a san shi ba ba ya za a yi shi kenan sai a dauki labarin shi sannan adama subutul kabar an tsariki a immat da hadisi wannan istar babu wani malamin hadisi a duniya cikin waɗanda ake ikibari da in sun kawo abu ya zama ingilisace da ya kawo ta shi yasa ka je ka bi littattafan hadisi cikin waɗanda ake ikibari da isnadi ya zama ingantacce kafin a karɓi ruwaye su za ka samu ba za ka samu wannan istar ba sannan na talatin shine al-istirabu fi ta'yin al laurawar da aka samu a ciki a tuhumsu a cewa na ne nan a cewa na ne nan a cewa na ne can sannan na talatin na ɗaya alfarko bainan natsali wa tarjihi wa'annan malamai sun ba da amsa ya kai fuska ta kai waje arba'in akan wannan matsalar su wannan maganar maganar banza ce wa'annan mutanen ba sai da namu awuya ba abubakar da umar ma suna da tuhuma a kansu cewa su suka kashe manzan Allah in za ka gasgata su akan wannan to ka gasgata su akan cewa abubakar da umar da usman suka kashe annabi in ko baka yadda da wacce toma ba to wannan ma ta maƙaryata ne ta fuskar isnadi da tarihi saboda haka wannan maganar da malam sharif salihi tare da kowane mutuntawa da girmamawa ina ƙara faɗa ba in ba za ta tabbata ta fuskar isnadi ingantacce kuma in wani yana ganin akwai ta tafisar isnadi ingantacce ce bugo waya ka ce min an kawo a littafi ba shi nake bukata ba kawowa daban kuma tabbata daban ko kuwa yawa akwai da yawa waɗanda ba su san ƙa'idar ilimi ma hadisi ko a Bukhari ka gan shi ko a Musulun ka gan shi ba duk hadisin da ka gani a Bukhari ba ne ya cika ɗan Bukhari ba duk hadisin da ka gani a ba ne ya cika shara'in wa musulun. akwai hadisan da Bukhari ya sa a Bukhari ba suka shara'in shi ba amma kuma suna Bukhari mafi yawanci ma wasu inda za ka tambaye su me cikakken sunan littafin al'imamu Bukhari ba su sani ba me cikakken sunan littafin al'imamu musulun ba su sani ba nan su ne abin da suka faru to gaba ta biyu wacce take da muhimmanci saboda lokaci barin tsarasa a kanta da wannan hadisar ta faru al-imamu husaini mutanen iraki sai suka fara aiko da wasiƙu cewa ya baro makka ya taho bayan ya zo ya gama aikin hajji wannan littafin alluhu ibn tawus a shafi na ashirin da biyu yake faɗa cewa Ali bin Musa bin Jafar bin Sa'ud al husayni al-Shi'i wa sami ahlul Kufa bi wusul al-Husaini alayhi salam ila Makkah da suka ga Imam Husaini ya zo Makka mumtinaihi min al-bay'at al-Yazid yaqi Yazid mumaya fastama'u fi manzil Sulaiman bin Surad al-Qudai sai suka haɗu wani gidan bawan Allah wannan mutumin sahabi ne ɗan shi'a da suka rasa yadda za su kare kansu idan kana cewa su suka kashe al-Imam sai su saka wannan sabon tuka fara jin farkon maganar shi da waɗannan mutanen suka taru falan ma ta kama lokacin da suka gama haduwa qama Sulaiman bin Surat fihim khatiman sai Sulaiman bin Surat ya miki wa qala fi akhir khutbatihi ya faɗa a ƙarshen kuɗubarsa ya ce ya ma'asharar shi'a ya ku taron ɗin shi'a haka fa yake a littattafansu ba kuma ga littattafan nan na faɗa jiya na nuna sunan wannan littafin al-imam husayn wannan littafin مقتل السيد الشهداء وأهل wa النجباء وأصحابه الأوفياء Galibi, duka har inda al'imamu sai kafin ya bar duniya sai da ya faɗa da bakin shi ya ce Allah kai hukunci tsakanina da mutanen da suka kira ni suka ce in zu sun mun mu baya a ni shugaba da za su taimake na zo kuma suka kashe kuma da shaidan a imam ali zain al-abidina wanda a gaban shi ya faru da kuma raguwar maganganun malaman shi'a sai ya ce musu ya ma'ashara shi'a da ku taron yan shi'a innakum qad alimtum kun sani cewa da anna muawiya ta kada halaka sunna muawiya ya rasu dan haka ce halaka da ma'anan mata ba Allah ya ce inna mur'un halaka ba da kuma Allah in ya ce akan annabi Yusuf hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula wa ila rabbihi ya koma zuwa ga Allah wa qadima ila amalihi ya gabata zuwa ga aikin da wa qa'ada fi mawdihi fi mawdihi ibnuhu yazid kansa ya zauna akan kujerarsa wa hadha al-husayn bin ali alayhi salam da al-imam husayn nan qad khalafahu ya saba wa yazid wa sara ila makkah hariban ya tafi makka ya gudu min dawagi ta ali abi sufyan daga dagutan ali abi sufyan sai ya ce musu wa an tun shi a tuhu wa shi a tu abihi ku ɗan shi a shi ne kuma ku ɗan shi a baban shi saboda ku fanan ne kwata ta mulki da sai da na aliyarai rayu da abubakar da umar da usman da madina suka rayu amma sai da na ali a kufa ya rayu da ya zo ya mai da kwatar musulunci sai ta koma kuma shi yasa shi suleiman bin sulaiman yake cewa antu ko dinnan wa shi'at antum shi'atuhu wa shi'atu abihi min qabl kafin wannan lokacin hita da ila nusratikum al-yawm yanzu lokaci al yana buƙatar taimakon ku in alamu na annakum nasiruhu wa mujahidu aduwahu aduwahu in kun san cewa za ku taimaka mai za ku yaƙi makiyansa ku faktubu ilai ku rubuta masa wasi'a ku ce wa in khiftum al-wahana wal fashla amma in kuna ganin in kun zo za a samu matsala launi da watsewa zai faru ala ta gurru rajula min nasi mutumin da sakku dare shi ku rubuce shi abinda Sulaiman bin Surad ya faɗa musu kenan lokacin da ya ji cewa suna shirin aika wasiƙa za su kawo masai na Husaini a Makka ƙara sai ya ce fa katabu ilayhi sai suka rubuta wasiƙu suka aika mai kaga shi Suleiman bin Surad ya fita sai da ya ce musu in kun san ba daga gaske kuke bakakku amma in kun shirya ku aika wannan ya zo cikin alluhu ibn qawus a shafi na 22 da al-majalis al-fakira shafi na 50 da tara da shafi na 58 da muntaha al-amal la muntaha al-amal din nan a gaba Na kaga littafin nan magana tana ciki kuma na ce muntaha al-amal din ma guda biyu nake da shi wannan shine wannan mai mujalladi guda uku musannan da kuma wa'ala ala kutul a shafi na 92 to ya zamanto wannan abbas al ya faɗa ya ce fasta atu shi'atu bil kufa fi manzil Suleiman bin surat al-khuzai sai shi'a sai suka haɗi gidan wannan fa zakaru halaka mu'awai suka ba da labari cewa ya rasu Walbai bai'at yazi yazid an yi wa yazid mubaya ثم قام سليمان بن سنة خطيبا يمين ya يسي innakum alimtum bi mauti muawiya wasti ila'i waladihi yazid alal mulki kun san muawiya ya mutu yanzu dan ya hau kujiya wa qad khalafa husayn alayhi salam al-imam husayn ya saba mu kharaja ila makkah wa antum shi'atuhu wa shi'atu abihi wa in kuntum ta'lamuna annakum nasiru wa mujahidu aduwahu faktubu ilayhi وإن خفتم الوهن والفشل فلا تبر الرجل من نفسه sai suka لا فقالي bal nuqatilu aduwahu a wallahi sai mun yaki makiyan Imam husaini wa naqtul anfusana dunahu wallahi zamu ba da ran musu zama fansa ga al-Imam Hussein thumma katabu ilayhi kitaban sannan sai suka rubuta littafi bismi Sulaiman bin Surah shi wannan sahaban da yace masa tafi da suka tashi rubuta wasiqa sai suka rubuta wasiƙar da hannun shi da suka rubuta wasiƙar da hannun shi wal musayyib bin najbata wa Bini bin shaddad al-bajali wa habib bin muzahir wa shi'atihi al-mu'minin min ahli al-kufa suka sa sunan wancan sahabin suka ci arbakin suka ci mai albasa suka ce daga ɗan shi a kufa wa mimma ja'a fihi cikin abin da zo wasiqa ba'da alhamdi was sana'i bayan yabo da Allah suka ce salamun alaika amincin Allah ya tabbata gare ka amma ba'adu alhamdulillahi allazi qasama aduwakal jabbaran alim ya ta tabbata ga Allah da ya karya matsayinka kangararre suna na fusin na innahu laysa alaina imamun yanzu anan mu ba mu da wani shugaba aqbil to ka taso ka taho la'alla Allah yajma'una bika ala al-haqi tabbas in ka zo Allah zai hada mu da kai akan gaskiya wan nu'man bin bashir nu'man bin bashir fi asirin imara lokacin shi ne gwamna a kufa walasna na stami umar a hufi juma'a yana gwamna amma ba mu yadda mu je sallar juma'a mu bi shi ba wala jama'a wala na karu juma'a hau ila idin ba ma zuwa sallar idi tare da shi walau kad balagana annaka kad aqbalta ilaina akhrajna hu hatta nulhiqahu bi sha. da za mu samu labarin masu aicewa ga kan su to gwamnan da aka sa za mu cire shi ya dai sham ko da zaka zo zaka samu ba gwamna sun masarrahu bil kitabi sannan suka fito suka faɗa abin da ya kunsa a cikin littafi ma'a abdullahi bin misma'i alhamdani wa abdullahi bin wa'il wa amarahuma bit ta'dil ya umarce su yace su gaugawa akaraja musri'aini wayannan mutanen sune inda suka dauko wasiƙa suka taho suna gaggawa hatta qadima al-husayn bi makkah li ashr madaina min ramadan suka zo suka samu al'imamu sani da wasiƙa a lokacin kwana goma ya riga ya wuce a cikin watan ramadan sun malabi sa'adar kuke wa maini ba da tasirihin birkitabi sannan mutanen kuka suka zauna bayan kwana biyu bayan sallaba sun bayyana abin da ke cikin wannan wasiƙa sun aika da ita wa an fazo kaisa bin musahir asaidawi asaidawi wa abdullahi bin shaddad wa umaratu bin abdullahi asaluni Ilil al da suka aika su wa ma'ahum nahwa 150 sahifa min ar-rajul al-ithnayn wal-arba thumma labisu yamayn da tarin kirin wasiqu وسره إليه حال بن هاني السبئي وسعيد بن عبد الله الحنفي وكتبوا إليه ga wasiƙar da suka rubuta ma Imam Hussein abin da ke ciki suka ce bismillahir rahmanir rahim ila al-Husayn bin Ali alaihi salam min shi atihi min al-mu'minin wal-muslimina amma ba'du bayan haka fa hayya halla hala fa inna an-nasa yantazirunaka sai al-imamu sai ka su ko mutane na jiranka la ra'aya ka ghayruka ba'da da ra'ayi kuwa ya zama shugaba in ba kai ma sun ajal al-ajal thumma al-ajal thumma al-ajal was abinda ke cikin wasiƙar kenan thumma kataba shafs bin rabi'i wa hajjaz bin abhas a abjaz ويزيد بن الحارث بن رويم وأروة بن قيس وعمر بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن عمرو التميمي يقولون سوكما ستفعل سوى أما بعد فلقد أهد أخضر الجناب suka ce mun riga mun shirya maka komai aina atis simaru ɗayan itace sun nuna fa in shi ita in kana so faqbil ala jundil laka mujallada mun riga mun maka runduna ta yaki ba matsala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan fa yana cikin muntahal amal da kuma alluhu da almajalisul fatira to shi yasa kazim al-isa'i an yi haka yace waja'alatul kutub tatara ala al-imam al-husayn haka taka dinga ci gaba da aiko masa da wasiqu hatta mara minha kharji hasir aka cika buhuhuwa wa kana akhir kitabin qadima ilayhi من أهل الكوفة من هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبد الله الهنفي فقدعه وقال أو إذا فيه مكتوب أرشو وسيك داك كاو مي دغ متانن إلى إتقن متانن بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي من شيعته وشيعة أبيه أمير المؤمنين أما بعد باين هكا إن الناس ينتظرونك متاني ناجرنك ولا رأي لهم إلى غيرك فالأدل فالأدل إذا قاواك تهو wannan cikin littafin ashura shafi na saba'in tamanin da biyar da tazlimu zahara shafi ɗari da arba'in da ɗaya a ashi'i Ahmadu nafis yake cewa kataba ahlul kufa ila ya ƙulu na suna cewa laysa alaina imamun ka aqbi ba mu da shugaba in ba kai ma Ta so ka taho yace daga nan wa tawalatil kutub ta hamilu tawqi'at haka wasiƙu suka dinga zuwa ɗauke da sainin sa hannu ta da uhu ilil maji iblis ilami albai'a kowa ya zo sun yadda shi ne shugaba su za su yi mubaya a tsiya da kil ummatu fi harakatiha ko fi harakatiha fi muwajahati tawagitu bani umayya wa haka za ta malatul anasirul asasiyya lil haraka al-husainiyya التي وهي وجود ta جماهيرية تطلب التغيير وتس وتستحس الإمام الحسين للمبادرة إلى قياد الحركة وكان موقعه موقع هذه الأحداث في الكوفة تمثلت في رسائل البيئة القادمة من أهلها wannan fa duka yana tabbatar maka ba cewa asalin rigiman nan ɗan shi'a suka ce al-Imam Hussein yanzu daga ɗan shi'a she daga ɗan shi'ar wa ɗan shi'ar baban shi wasu maganganun zan tsallake Da haka mutanen da suka rubuta wasiƙa da wakilcin ragowar mutane suka ce a kai ma imam Hussein sun yi ƙarya a littattafansu sun ce akwai Suleiman bin Surat amma bai dan sahabi ne kun ji magana shi da za su sai da ce kakku in kun san da gaske kuke ku in ba da gaske kuke kakku ma akwai al-Musayyib bin Najbat al-Fazari akwai Rifa'at bin Shaddad al-Bajali akwai Habib bin Muzahir al-Azdi akwai Shams bin Rabi'i akwai Hajjar bin Abd al-Ijri akwai yazid bin al-harith bin ruwaymin akwai urwatu bin qais akwai amr bin al-hajjaj az-zubayri akwai muhammad bin amr at-tamimi wa'anda suka dauki wasiqa suka kawo ma imam sunan makka akwai abdullahi bin al hamdani akwai abdullahi bin walin akwai qas bin musahid al-sidawi sana akwai abdullahi bin shaddad akwai umaratu bin abdullahi saluni akwai hani bin hani as-sabi'i akwai sa'id bin abdullahi al-hanafi nan. waɗanda wato suka rubuta suka ɗauki wasiƙun suka kawo kenan to shi yasa za ka ga wannan matsalar cikin abin da in shiya ba sa ya faɗa wa duniya me ya faru haka sai al'imam Hussein ya tashi ya tafi Iraki ko akwai wanda suka ce yanzu eh kowa ya sani wani yana wani gari sai na gayyato ka nace ka zo za mu abu kaza da kai na nuna maka ba matsala taho sai ka aminci ka taho sai ni din da mutane na da ka amince min da muka zo da ka zo sai kuma aka yi amfani da mu sai muka juyo kanka sai muka yi masa abin da duk Allah waye yau da shi to wannan fa shine abin da yin shi a suke fa da yanzu idan an ji waɗannan sunayen daga nan ba za mu tashi al-Imam daga nan ne ya tashi cewa zai tafi da ya yadda zai tafi kafin ya tafi ya aika musulun bin aki a matsayin ɗan saƙo musulun bin aki sai da nuna ma al'imam hussein bisan zuwa akwai matsala in ya je saboda ya san yadda mutanen kufa suka ba sai da na ali matsala ya san yadda suka ba sai da na hasan matsala amma al'imam hussein ya ce musulun bin aki sai ya je da musulun bin aki ya je shi aka fara yaudara aka kashe kafin al'imam hussein ya je a matsayin ɗan saƙo to daga nan za ka ji al'imamu husaini ya tashi zai fita da ya tashi zai fita sahabbai sama da sahabi goma suka zo suka ce ma al'imamu husaini kada ya fita garin fa da za ka ji akwai fa matsala ya tashi ya tafi Karaka ba a makka ko madina aka kashe al'imamu husaini ba dama sunan gurin karbala dama ma'anan karbu balbala'u shi yasa za mu karanta ciki shi ma da ya je gurin ya tambaya ya ce masu muhadirin ar mai sunan nan gurin aka ce karbala ya ce Allahumma mai ni auzu ka minar karbi wani bala'i dama sunan gurin kenan bakin ciki da bala'i sunan gurin kenan karbala Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka waɗanda suke biye da mu wannan shine zama na goma sha nawa sha uku ranar asabar a unguwar sarkin da muke karatu a tsoro kulos za mu yi na sha biyar abubuwan suna da yawa a ta magana waɗannan bidiyoyi da suke yi ba ta da alaƙa da addini Zo kuna ɗinka baƙaƙen kaya hana mutane zaman lafiya a gari bala'in ku ya janyo a harbi mutane a fashe mutane kaya a talauta wasu dala duk ba suna yi ba eh? suna yi saboda haka za ka ji a wannan littafin al Al'imamu al-imam ali zain abidin kuma sai na kunna bidiyo bayan hujja ta littafi za ka ji daga bakin malaman shi'a suna itirafin cewa lallai fa shi'a su suka kira imam hussein yadda suka kashe shi yasa muke cewa duk wanda ke da hannun gurin kisan al-imam hussein Allah ya cinye mai albarka wannan shi ne lokaci yayi a hakuri na da eh ne a yi yanzu 'yan shiya da kiristoci sun ƙwace mana yan halitta eh? shi eh. eh ai maganganun biyu a hada ya haɗa maganganun ƙala ƙato da maganganun shi'a don kaga inkarin da na hadisin umirtu an da nasa ai kaga magana shi ta musu saka ya ɗauko wanda wannan hadisin su ma shi'a sun rotu irin shi ba su yadda cewa yana koyar da ta'addanci ba sai ya ja masa abu biyu ya haɗa ƙala ƙato ya haɗa shi'a ya koma kawai ya zaman shi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ne magana da kuka yi haka ne su su suna yawo da wata ƙasa a hannu eh. cewa suke kawai za su su. ba ɗan mahaukaci ba ne da ƙiƙi ne Allah inda ƙarshe ƙasar gurin ce da yanzu duniya ƙasar ba ta ƙare ba. Shi yasa in an zo a ta maganan kan imamu sani da ake magana cewa an kai shi daga garin su ya zubi ya zidi ya ta daga sanda yana tokar shi malamai fana da kauli ya kai wajen biyar yanzu a misra akwai inda su ma suna nan suna rigima sun ce na aka binne su al'imamu sai wajen kasashe biyar ko ina sun al'imamu sai na gurin to ya za a yi mutum ɗaya a ce kuma kansa ya rabu gida biyar a nan ƙasar akwai a can ƙasa akwai a can kasa akwai ta ina na taba kunna wani abu na ce in ba ɗan shi'a jaki ba dan Allah ta yaya za a yi hankali ya iya yadda da wannan inda kun ga karbalan nan da suke zuwa yanzu an samu network a can ana bugawa al'imam Hussein yana lahira bayan ya mutu bari ka ga wayan nan ka gani ka ga nan gurin وهذه أصوات الزائرين الساعة تشهد أول شهر تزهوه حاجتك من الله فإنها السلام يا رب السلام يا رب الله wannan mai wayar fa itikadin tawai da Imam Hussein take waya a lahira dan Allah alƙata بعد in ba dan shi a jaki bane ko a zamanin da waya take a yanzu mutumin da kake da tabbas ya mutu wani ka ya lade a kwana ya ce maka da na kabarin yake waya don Allah bai rinka ba. wai ballantana zamanin da ba salula ma sai na hussein ya rasu yanzu ga shi an samu network ana buga ga ɗaya da shi ake magana assalamu alaikum ya sayyidi wa mawda'i السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين جئتك مستجيرا بك أن ترحم الأراق والأراقيين السلام عليك يا مولاي tsakaninku da Allah ku adalci dan Allah mai lafiyayyen hankali wanda ya mutu ma a wannan zamanin kaga wani ya raɗi a kwana ya ce maka ai wani da ya mutu ne muke waya da shi an samu ne a kabari kaɗinku da Allah ya gama rina ma wayo na ƙarshe ko bai gama ba eh? to yanzu ka ga wai kuma ba ma wannan ba kalmomin da suke faɗa na shirka ma shi ya fi matsala ma ba ma cewa wai an samu na ba wannan fa shi ne fa shi an ci ba